ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وزاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جو بيأك وترغب جمادا الأولى جرى الله صلى الله عليه وسلم يقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى سورة دراوته لإيمان سعد لا حد عمود domin ci gaba da darasi na hadisi cikin wannan littafi mai albarka Hamzatul Ahkam min kalam Ibn Kalam na Muhammad al-Imam al-Jammahiri al-Maqdisi alayhi rahmatullah muna cikin babul janaiz mu tashi hadisi na 150 قال يجي عن صبغة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وصفها wannan hadisin an samo shi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam jundab ibn samurah samurah ibn jundab aswad samurah ibn jundab ibn hilal al hajari wannan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne yana cikin kananan sahabbai da suka musulunta dan manzo Allah sallallahu ya rasu ya bashi yana dan yaro ya kasance a lokacin da aka yi yakin hawarijawa ya kasance yana da tsanani a kansu ba su samu sauki ta sanadi a hannunsa ba ya sa yana da cikin wanda suke sukarsa suke kafarta shi shi ne hoto wannan saboda samwa ibn junda baya cikin masu yawan hadisi hadisan sa ba su da yawa yace sallaitu wara annabi sallallahu alaihi wasallam la yi sallar jana'iza a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam alamra'atin annabi sallama yi ma wata mata sallah ni kuma na bi shi sallar ma ta fi wannan matar ta rasu ne a lokacin da take yi a wajen haihuwa ta rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata sallah fa qama wasfaha sai manzon Allah kuma ya tsaya a tsakiyar ta a lokacin da zai mata sallah wannan hadisin yana dauke da fikir fikir salafan ko makami imani fi salati ala al a ina liman zai tsaya idan zai yi ma mace sallah wannan hadisin yana bayani akan cewa liman zai tsaya a tsakiya wannan shi ne ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mace ta liman zai mata sallah gawa to zai tsaya a tsakiya idan kuma namiji ne to zai tsaya a kansa ko kuma a setin kirjinsa ko a kansa ko a setin kirjinsa wannan ya zo san sabanin abin da muka saba gani a littafanmu na malikiya a inda su suka akkata suka ce idan namiji ne za a tsaya a tsakiyarsa idan kuma mace ce za a tsaya a kanta ko a kirjinta wannan shi ne tabbata a sunna wato juyawa za a yi mace za a tsaya a tsakiyarta sannan kuma namiji a tsaya a kanta. sannan fikihu na biyu ko da a shi mace ta rasu ana a lokacin da ta rasu tana cikin jinin bi tana cikin ta sanadiyar haihuwa ta rasu za a mata sallah manzal da sama ya kirga ta a cikin ashuhada tana cikin waɗanda suka yi shahada ana ma mace fata idan ta rasu a wajen haihuwa tana cikin shahidai to amma shahadar ta ba kamar shahidin ma'araka ba ba kamar wanda ya mutu a wajen yaki ba wanda la yughassal wa la yusalla alayhi ba a masa wanka sannan ko ba za a yi masa sallah ba wanda ya rasu a fage na jihadi ke amma sauran shuhada'u da manzo Allah sama ya lissafa su ana musu fatan sun yi shahada kamar matar da ta rasu a lokacin haihuwarta kamar mutumin da gini ya faɗa masa kamar wanda ruwa ya cinye shi kamar wanda wuta ta kona shi ya rasu dukkan waɗannan ana musu fatan shahada amma shahadar su ba kamar shahidin ma'araka ba ba kamar wanda ya rasu a fagen yaki ba shi yana da wasu kafa'i yana da wasu siffofi da yake banta da su da wasu kunce-kunce wanda su ba su da su daga ciki ba a mushi wanka ba a mushi sallah amma su ana musu wanka ana musu sallah a cikin su akwai matar da ta mutu a lokacin da take haihuwa ta sanadiyar haihuwa ta za a mata sallah wannan ne shine babban fikhun da hadisin yake ɗauke da shi guda biyu fikhu na farko makamu imami fi salati ala al-janaza in kanat imra'atan idan gawa ta zama ta mace ce to a ina liman zai tsaya sannan na biyu ashe salla ala al-mar'ati allati matat ala al fatiha matar da ta rasu a lokacin da take biki wa in kanat tabaru shahida ana mata ana mata fatan cewa sai shahada to duk da haka za a mata hannu za a mata wanka kuma za a mata wanda shine babban zikirin da hadisi yake dauke da shi hadisi na gaba عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصادقة والحالقة والشاقة الصادقة التي ترفع صوتها عند المصيبة an ruwaito hadisi daga sakiduna abu musa al-ash'ari sakiduna abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu ba ko bane yana da riwayoyi da suka gabata a cikin wannan littafin malam ya ambata sunansa da kansa yace abdullahi ibn qais sunansa na gaskiya shine abdullahi ibn qais abu musa kuma al-kunyar sace mutumin ƙasar yaman ne kabilar su ne ake ce musu badul ash suna ake ce musu al an faɗa mana cewa su suka kawo musafaha a musulunci musafaha al'ada su ce tun kafin zuwa musulunci larabawan da su san musafaha dai sawa da hannu su abinda suka sani shine mu'alaka runguma juna in an haɗu da juna sai a rungumi juna gaisuwa ce to amma mutanen al'ashariyun mutanen yaman su sun kasance suna da musafaha so da ka lokacin da suka zo za su musulunta manzon Allah ta sama yi bishara cewa za su zo da wata ta'ada kuma ta'adan nan za ta zama musulunci ya yi da ita suna zuwa su suka kama bai kama mutane hannu wato mufasaha ke sai na Abu Musa al-Ash'ari yana cikin su sannan sai na Abu Musa ashari a cikin abin da ya shahara da shi yana cikin kuka fuqaha na sahabbai yana cikin waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika sun yana da rai ya nada a matsayin gwamnoni kuma alƙalai kuma limamai kuma masu ba da fatawa ya haɗa shi da abokinsa sajiduna mu'azu bin jabal radiyallahu ta'ala anhu ya aika su tafi garin yamen domin su ci gaba da da'awa to shine ya ruwaito yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bari'a min as-sufaliqati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barranta ba ruwan shi da as-saliqa matar da take fafazan mutuwa Kwakwazon musiba idan wata musiba ta afku kamar an yi mutuwa ta rasa ɗanta ko kuma ta rasa wani mijinta ko kuma wani ɗan uwanta to ce ce ta ihu tana ta ka tsalle manzalar sun ce ba a shi da ita Walhalifa, da matar da idan musiba ta tasko ce ce ce ta aska kanta alamar wai tana cikin tashin hankali kenan tana cin musiba sannan wa shaƙa da matar da ke yayya ga tufafinta idan musiba ta sauko sai ta ya ga tufafinta me littafi yace afwanika allati taqutu da ha'idul musiba wacce ake cewa afwanika ita ce wacce take daga sautin ta take fafazo a lokacin da musiba ta fa wannan hadisin malam ya kawo shi a babul jana'iz domin ya bayani akan kaifa yanbaghi an yata'amala al-muslimu ma'a musibati mauti ya ake bukatar musulmi ya yi mu'amala da jarabawa ta mutuwa idan aka ba shi labarin mutuwa wani ya yi kamata yanzu mun samu abubuwa guda uku duk manzo Allah sama ya lissafa su a matsayin abubuwan da ba su da kyau domin daga cikin siyahu sahari hanyoyin da ake gane abu haramun ne a ce bari a rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fa'ili annabi ba ruwan shi ko kuma manzo sune ce laysa minna baya cikin mu laysa minna in annabi ya ce wanda ya aikata kaza baya cikin mu wannan aikin ya zama ba shi da ke ko kuma a ce bari a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mimman fa'ala kaza annabi ya ce ba ruwan shi da mai aikata kaza musulunci addini ne mai tsari musiba Allah ya jarrabu dan adam jarabawa kullum a cikin kaɗan adam ya ce to musulunci kuma yana tseta yadda mutum zai yi mu'amala hatta da waɗannan abubuwan da suka shafi ada a lokacin da musiba ta sauka ta mutuwa aka sanar da mutum mutuwa ta zo gashi nan mun karanta a baya ko mun yi bayani a baya abu na farko da ake bukata mutum ya istirjai ya istirjai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an ce an yi mutuwa yi istirjai sannan na biyu ce Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khayran min sannan kuma ana cin ya zama an yadbuci ya zama ya samu nutsuwa ya tabbata bai rauraba ba kai ya ta hauka amma babu laifi mutum ya kuka kuka da amma waɗannan ayyukan da aka lissafa mana masu yin su guda uku aka ce ba ruwan annabi sallama da su ba su shafi kuka ba sun wuce kuka as-salika allati su da hadin musiba amma al-kuka mutum ya kuka da hawaye babu laifi har ma da shishita babu laifi idan mutuwa ta zo an sanar da wata rasuwa an sanar da wani ya rasu laka to babu laifi ke kuka ranar da Ibrahim radiyallahu anhu an manzalin sama ya rasu dan karamin yaro bai wuce watanni uku ba manzalin sama yana hawaye sai abdurrahman ibn auf radiyallahu ta'ala anhu sai ce ya rasulullahi amma kunta tanhana 'anil na'i ya ma'aikin Allah ba ka hana bai kukan mutuwa ba manzalin sai ya ce innaha rahmatu tausayi ne ba kuka nake ba irin wancan wanda na hana ku na fafazu da ihu da tsallaba ba irin shi nake ba ni kuka nake yi sai manzon sun ce innal ayna la tadma wa innal qalba la yahzan wa ma naqulu illa ma yurdi rabbana subhanahu wa inna li firaqika ya ibrahim la mahzunun innal ayna la tadma ido zai yi hawaye yana ba hawayen wa innal qalba la yahzanu kuma zuciya tana jin damuwa amma duk da haka la naqulu illa ma yurdi rabbana ba za mu faɗi komai ba sai abin da zai sa Allah ya yadda da wannan abu abin da Allah ya yadda da shi shi za mu faɗa za mu faɗi kalmomi masu kyau ya amma wa inna li siratika ya ibrahim la mahdu? wallahi lallai tabbas game da rabuwa da kai ya ibrahim muna cikin damuwa mun damu akwai damuwa to an yadda da kuka sannan musulunci bai yadda da mutum ya zo ya ɗau wata alama ta tufafi ko alama ta magana da sunan wai an yi mutuwa ba sai a ce to wannan satin a sa jajayen kaya ko a sa baƙaƙen kaya wai ana zama makoki babu ni fuska ta nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka sanar da rasuwar sahabban zaman manya guda uku umara na yakin da ya tura jeshi mutta a shekara ta takwas manzan Allah ta salama ya tura manya-manyan sahabbansa su uku su zama sun jagoranci wata rundunar yaƙi da suka je suka gwabza da rumawa da kuma a wanka kafina haka je aka gwabza wannan yakin ana ce masa jeshi mubuta annabi bai je yakin ba amma ya tura sahabbansa guda uku wanda ya nada ya zama jagoran yakin shi ne sai na zai yi harisa zai dan ta bararren bawanta shi ne jagoran yakin da farko manzo Allah sun ce idan zai zaidu an kashe shi to Ja'far ibn Abi Talib ya karbi tuta Ja'far kaman kanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin sayyidina alibi yace idan Ja'far an kashe Ja'far to na hukun su shine Abdullah ibn Rawaha Abdullah ibn Rawaha yana cikin waɗanda suka kama manzalin sama waka domin kare shi sun san yace idan an kashe Ja'far to Abdullah ibn Rawaha ya dau cuta aka tafi yakin Mu'tah Allah ya kaddara dukkan waɗannan umara shugabannin yakin su uku dukkanin su suka yi shahada aka kashe su mai zo ya zauna a masallaci ya ba da labarin cewa sun rasu mai riwaya ya ce wa yi ƙwafin husnu fi wani da ka kalli manzo Allah ta suna a fuskar su ku yana cikin damuwa babu yin a ga alamar damuwa a fuskar mutum amma ɗaukar alama ta tufafi ta ce wannan satin ga baki daya ana zaman makocin wani ko kuma ɗaukan wata alama ta a ce to an zo yanzu za a yi taro sai a sanar da cewa wane ya yi shi wane ya rasu sai a ce a mushi shigo na minti biyar shi ne wani malami yake cewa su da addu'a ma aka mushi ai minti biyar ɗan nan da aka zo na aka yi gum sai a ce a yi shigo saboda wani sai a yi shigo na minti biyar wai an girmama gawarsa wannan ba musulunci ba ne musulunci bai zai da wannan waɗannan suna da suna cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu ya hana to afalika ita ce wacce take ihu idan musiba ta zo a lokacin da larabawa suna da irin waɗannan yadda ake ɗauko masu buɗa idan ana biki a biya su haya to akwai matar da ta iya biki ta iya ihu ita kuma ta iya ba da amshin kuka kukan da idan wani ya ji shi ma zai iya kuka shi ne ake ce masa annai'atul da. النائحة المستأجرة أم لا غبا سنة وأنا خير ما قلت في شيء ليست الدخلة النائحة المستأجرة ما تبدا ان ta yi mutu daga ke take kuka ba za ta zama daidai da matar da aka ɗauko ta haya kuka ba to suna ɗauko haya kwanaki nake karantawa yanzu ana da irin a ƙasashen turai irin su ingila da faransa ana da irin su musamman ake yi yi idan an yi mutuwa sun iya kuka sun iya jera kuka da ba da murya kasani da ake koya ma yara kaji a makarantar firamare to ita ma ta iya ba da amshin kuka ta yadda idan ta yi wasu kuma za su kuka albawaki su ma za a samu wasu albawaki waɗanda za su su da kuka tare da ita in ta ba da amshi su ma suna akwai yadda ake ɗauka akwai yadda ake ajewa kamar waka wa fari kaji manzon da ne ce ba ruwan shi da ita sannan manzon sun ce ba mun shi da alhaliqa daga cikin tabi'un zahiriya, idan aka shiga damuwa shi kenan mace sai ta aski har da girarta za ta aski duk gashin idan da komai za ta sai ta aski ta zauna da an ganta an gane suna cikin musiba dama kuma ba dan kwana a kanta ba lififi da an ganta ina matan matar ta shi take a nuna ba ma sai an yi tambaya ba da an shigo sai a gane ita ce matarsa matar mamacin to manzon sun ce ba hun shi ita wa shaqa da wanda take yage tufafinta akwai wanda da an ce mata an yi mutuwa ko sai ta kama jikarta daga nan sai ta ce ka har ta kai ƙasa. idan hijabi take sanye da shi haka za ta kama shi ta ce ka duk waɗannan abubuwa ne na jahiliya musulunci ya hana yin su ya hana yin su daga cikin abin da ke da alaƙa da wannan manzon sama yace laysa minna man daraba al-khududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a wa da'a bi da'wa al-jahiliyya laysa minna man laqama al-khududa wani da an ce musiba ta zo irin yadda suke ganin yan shi'an nan nayi a faktatin da suke yi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace baya tare da wanda yake haka in yana dukan jikinsa laysa minna man laqama al-khududa wanda ya marun kuncinsa wa shaqqal juyuba da wanda kuma yake yaga tufafi musiba ta zo an sanar da mutuwa ce yaga tufafinsa wannan sai ce ba ruwan shi da wa da'a bi da'wal jahiliyya da kuma wanda yake zuwa da an ce an yi mutuwa sai fara maganganu wayyo Allah wane wane kamun gaggawa wane ina ma da ka bani mun mutu tare wane ka su waɗannan suna cikin da'awar jahiliyya musulunci ya hana su wancan ladabin da aka karantar da mu na fatan kalma mai kyau shi nake bukata ka yi addu'a ga wanda ya mutu sannan wanda kuma kai kana da alaka da wanda ya ba ka da alaka da wanda ya mutu amma dan uwanka ne musulmi to yana da haƙƙi ya maka ta'aziyya haƙƙin ka ne a wajen sai maka ta'aziyya ita ko ta'aziyya abu biyu نفقوا التسلية سنن في الدعاء للميت التسلية للمصاب التسلية للمصاب سنن الدعوة للميت إذا التعزية للا سرون دي يغسر تنطول وانت أكجر نبيش لمتوى تنطول شين على المصاب توقع للا شيش فبقى بس خلموني ما ذكر فباش أفوز ka nuna masa cewa mutuwa kaddara ce Allah ya rubuta ta akan kowa kowa ma zai mutu sannan na biyu kai ma mamacinsa addu'a abu biyu kenan ta'aziyya idan musulmi ne aka rasa idan ko ba musulmi aka rasa ba akwai haƙƙi ɗaya shine shine tasfiyatul musa shi wannan da ya rasa dan uwan shi ba musulmi ba to ka lalace shi ka bashi hakuri amma la tad'u ilayhi ba za ka yi mawamacin sa addu'a ba za ka masa addu'a wane yana da ɗan uwa kirista ne ko ba yahudi ko ba mushriki ko waye sai ya mutu kai kuma kana da alaƙa da shi ka ji labarin ɗan uwanka ya mutu da za ka iya masa ta'aziyya ya halatta ana yin ta'aziyya ga musulmi idan ya rasa ɗan uwanta wanda ba musulmi ba Allah ya tsara hakuri shi shi Allah ya ƙara haƙuri Allah ƙara haƙuri ka faɗa kamar su yanzu shi ko musulmi Allah ya ƙara haƙuri ka Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya nawwara kabarinsa Allah madaukakin sarki ya sa ya sha ruwan alkauta kare shi musulmi kenan aka amma da ba musulmi ba sai dai a ba dan uwan shi ke shikenan haramun ne da nassin alqur'ani mutum ba musulmi ba ya mutu a masa addu'a haramun ne yadda yanzu a miyagun al'adu da turawa suka kawo mana shi kenan mutum ya mutu shi kenan sai ka ga akwai waɗanda yan intafet ɗan wahadatul adiyya masu cewa a zo duk a dai a zama abu ɗaya kirista ya zo ba yahudi ya zo duk sai a haɗe a zama abu ɗaya shi kenan sai a ce musulmi ya zo shi ya mutu shi kenan sai a ce a masa addu'a wannan bala'in da ba shi a kaɗan nan amma ya zo mana kowannen mu ba zai manta ba yadda mutanen mu suke ta kacin fara lokacin da gwamnan jihar Kaduna ya koya mutu wanda ba ka da ce wannan shirman ba sai ka ji shi a afka ce Allah ne ya kansa kyakkyawan aikin da ya yi a lokacin da yake da rai Allah ya kaye shi me zai bi shi yana wuta kuma za a ranar a lokacin da ce yana wuta kai shakka baya wuta ka ce baya wuta to ka imanin ka yana da matsala tun ya mutu yana an ne ka ce wai wai wai wai wai wai dawo aikin shi ne ya bi shi ina وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منصورا فاسد أيدي وما له في ba su da فاسد a الآخرة mutumin da ya zama ba musulmi ba zai iya zama mutumin kirki a duniya ya ta aikata ayyukan alkhairi ayyukan alkhairi ne Allah zai saka masa a duniya mun faɗa lokacin Nelson Mandela ya mutu kamar su Nelson Mandela Nelson Mandela ya yi aikin arziki ya yi kaza ya kaza to da an saka mishi amma gashi mun yabe shi wannan yaban da ya samu to shine sakamakon da Allah ya masa a duniya shi kenan a manna shi a kan a hoton shi a nan wancan ya manna shi a motar shi wancan ya kaza shi ke na abin nan salman ne da shi nan amma malamin fil akhirah bin nasib yana wuta a lahira kaga hadarin imani to musulmi ba zai yi ta'aziyya ta addu'a ga wanda ya mutu ba musulmi ba amma ya halatta ma ɗan uwansa ta'aziyya ta bada haƙuri, Allah ya ƙara haƙuri. wani da aka je a wani waje aka gayyato shi wani babba ne ya mutu aka ce zo a zo a yi aka gayyato shi aka ce zo a addu'a ya ce to ya Allah muna roƙonka duk abin da ka tanada ga wanda ya mutu akan addinin da wanda ya mutu Allah ka masa ka ba shi aka ce amin kage siyasa ko an ne ne mutu aka kira shi ko musulmi ne aka ce ya addu'a yace Allah muna ka duk abin da ka da ma wanda yake da mutu akan addinin da wannan bawa na ka ya mutu to Allah ka bashi ka mishi yan wanki suka ce adin mu ma musulmai adin ko ba amin ba wannan wannan wannan wannan babban fikihu kenan عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأتها بعرض الحبشة يقال لها ماريا وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حبها وتصاوير فيها فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرام الخلق عند الله وأن حديث أبو تشهد دلالها إن رضي الله تعالى عنها ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم المبرعة من السماوات السبع كما يدعى الإمام مسروق في في مدى تاكي حدثنا الصديقة بنت الصديق المبرعة من السماوات السبع تشي لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم لوكتين ده النبي رشي اللاتية بيد اللاتية ثم رشي اللاتية سنفعش اشتكى jikin sai masa nauyi wato ya kukan lafiya ya kukan rashin lafiya shi ne ishtaka sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matan su suna da ɗakuna yana suna da ɗakuna kowace tana da ɗakinta ko ka ce kowace tana da gidanta kamar a irin tsarin zamani da ake da shi a ce kowa na da tap content ko kuma a ce kowa tana da flat ɗinta haka ma san manzo Allah sallama suke to manzo Allah sallama lokacin da ya fara duniya, sai ya zama yau in yana ɗakin wancan sai dai a ɗauke shi a je a kai shi kullum sai ya rika tambaya cewa yaushe ranar Aisha za ta yi yaushe ne ranar Aisha har Allah madaukakin sai ya kawo ranar ta ta zagayo sai ya tara matansa gaba ɗaya sai shawara da su ya ce ina roƙon ku in za ku mini izini in ci gaba da jinya a ɗakin na Aisha suka ce mun yadda to sai ya zama a ɗakin na Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya jinya ya ƙara ta jinya har Allah madaukakin sarki ya karɓar kuma ya rasu a tsakanin kirjinta da wuyanta suna cewa ma ta baina haqilati wa zaqilati kuma ya rasu a daki shine shine alwa'iz al-andalusi ya mubghidi la ta'ti qabr muhammadin fal baytu bayti wal makanu makani in kana kina kai mai kina kai ka take ka zo kabarin annabi wanda yake kinna na Aisha radiyallahu ta'ala anha kaje je kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fal baytu bayti tace ai dakin daki na ne wal makanu makani kuma wurin wuri na ne a ana aka rafa manzalar sallama sai dai bakin ciki ya kashe ka kaga iya biza da yin kufaru kenan ko lokacin da manzon sallama ciwo ya masa tsanani zakarat ba'du nita'ihi kanisatan sai wata daga cikin matansa sai ta ambaci wani coci ba'du lafazi ne da ke ɗauka abu ɗaya sannan yana iya ɗaukar wani ɓangare mai yawa na abu da yawa mun gane yanzu misali mutum ɗaya a cikin ku zan iya zan iya ce masa ba a wuri ƙauni sai wani daga cikin mutane ya ce sannan kuma za a iya cewa ba a zuhun wasu da yawa kenan to ne sai ma da sai nan manzon Allah mai riwa na na ita ce zakarat ba'dhu nisa'i wata daga cikin matansa ce ta ambaci kanisatan coci wani coci ra'at hadi ardil habashati wanda wannan cocin ta gaishi ne a kasar habasha kasar habasha ethiopia ethiopia abyssinia kasar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbansa a lokacin da al'amari ya tsanani a maka ya tura su ya ce izhabu ila ardil habashati fa inna biha malikan la yuzlamu ahadun indahu tafi kasar habasha a kasar habasha akwai sarki sarkin su ba a zalunta kowa a wajensa shi ba zai yi zalunci ba sannan ba zai bari a zalunci wani ba shi yasa nana ummu sallama radiyallahu ta'ala anha da take ba da labarin yanayin yadda hijirarsu ta kasance zuwa habasha sai ta ce fa ishna fi khairi darin inda khairi darin sai muka rayu fi khairi darin a gidan da ya kowane gida alkhairi inda khairi jari sannan kuma a wajen makwabci da kowane makwabci alhairi to da ƙasa ce ta kirista ƙasa ce ta kiristoci a wannan lokacin ƙasa ce ta kirista sarkinsu kirista ne manya-manyan mutanen ƙasar duk kiristoci ne wanda da sallama ya tura sahabbansa su je wajen annajashi wanda mun faɗe shi a baya a tsana cewa su tafi wajensa a matsayinsa na sarki domin su samu saukin wahalar da suke ciki a maka suka tafi to ana tira manzon sau ne da lafiya a ɗakin da na isha sai kawai matarsa suka fara tira ta san mata ana tira manzon Allah sau ne yana jin su ga shi ne da lafiya ku kalli yanayin da yake ciki sai suka ɗauko fira habasha misali kamar da ke kin tuno lokacin da aka yi hijirar habasha kaza kaza kaza kaza sai kawai sai ta ce ai na ga wani katon coci yuqalu laha mariya ana ce ma wannan cocin wai mariya sunan cocin ne na wannan cocin a kasar habasha ethiopia a wancan lokacin ana ce masa mariya وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتت أتتا أرض الحبشة دعما أحسن ما تم من da سلمة دنا Salama da دنا لأم Habiba. dukkanin sun taba zuwa kasar Habasha da su aka yi hijira ita ummu habiba ita ce yan uwar sayyiduna muawiya ibn abi sufyan babanta shine sarkin makka abu sufyan wani abun ban sha'awa annajashi sarkin habashan nan da suka je waje shi ya biya wa manzon sama sadakin aurenta na na ummu habiba tana da tarihi a musulunci bayan kasancewar annajashi ya biya mata sadakin aurenta babanta sarki ne sarkin maka shine sarkin maka sannan kuma tana da tarihi na cewa fiqhul fiqhul istihara shekarar da kusan bakwai zuwa takwas tana jinin istihara to na na ummu habiba ce to su sun taɓa zuwa kasar habasha A فذكرتا من wata وتصاوير فيها sai suka ambaci can wannan tuci kasan yadda suke ma tuci a yi yana eh, yayin zai ga an kawata tuci an yi masa wata a fi goma kan da ke cikin wannan tuci kasan haka suke sai a yi ga hoton annabi isa alaihi salam ga hoton maryam ga hoton waye kuma wani abun ban mamaki sai a yi maryam da lillibi annabi isa kuma da gemu amma su kan sun aske na ko san babba su da ko ba ku taɓa wannan tunanin ba duk inda za ka sun yi hoton annabi isa da gemu za ka yi hoton annabi sannan kuma idan sun tashi hoton na na maryam sai ya ganta da lullubi amma ko su ba su ta to haka za ka gani to shi ne sai suka ambaci kan cocin na. sai wannan coci an kawata shi da abubuwa ka san yadda mata suke ba da labari sannan suka ambaci yin gumakan da aka sa a cikin tocin fara za a ra'asahu sallallahu alaihi wa sallam annabi na jin su sai daga kansu sun mutu haƙƙi da yaban toci ana faɗin can toci kila ma wallahu alamu sai kayan tocin na ya burge ni ba duk wanda yana cikin tsaraki na mata su ba su rena abin da zai ba sha'awa eh. mace ce ba za ta je kasuwa za su ce za ta je kasuwa shi ke nan ya so ko sai su tsaya ba ake titin shago eh, kasuwa ko suna kallo wani abu daga shagon wani shi kuma yana cikin ko ba su ya zai wata ma ta ne na ce ba su ci da su ce to mazan sama yana jinsu sun kai nan shi wa qala sai yace ulaika idza ma ta fi wajen salih waɗannan mutanen su ne waɗanda idan mutumin kirki ya mutu a cikinsu banau ala ne masjida sai su gina wajen yin ibada a kan kabarinsa ga kabarinsa ga wajen yin ibada sun صوروا fihi تلك الصور daga nan kuma sai su kekkera ko su sassaka waɗannan gumakan ko kuma waɗannan hotunan a cikin wannan ma'abadin wajen bauta أولئك شراب الخلق عند الله وذو سمته أن نزول وتشذر على الدعاء ما أمرك ولا حديث فيكم ديك صدق او كده شيشينه تحريم بناء المسجد على القبر كده مثلا في القبر مذهب ابي هدو حنفيه مالكيه شافعيه حنابلة سكنه سن اتفاق حقا شيء كل مسجد كل مسجد بني على قبر يهدى ولا تجوز الصلاة فيه ثم مسلاتين da aka gina shi akan kabari to bai halatta ai sallah a cikin sa ya ke miki akan kabari ana nufin ga masallacin shi a cikin kuma ga kabarin wani na bai ba a musulunci ba a wannan mas'alar ita ce ta jawo a shekul albani Allah ya ji kansa littafinsa na farko da ya fara rubuta تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد نقص شكرش عشرين يعني لتها تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد مسألة تتبعه مثل لا سند ما حيفن تشيء لمن جي أعطي كبري مثل نشي سنو سندم مثل لا سند مشهور الشعب كينيا أنا أدواني فارغ لما أدواني kafin ya koma jordan to duk mafi yawancin masallatansu da cuta da da kaburbura shi kuma shekul albani ga binciken da yi ya fi dukkan limaman masallatan na ya musu nasiha amma dukkanin su ba wanda kuma da littafan su na halafiya dan su halafiyu ne yan mazhabin halafiya ne da littafan su na mazhabin halafiya ya kafa musu hujja amma duka suka ji hadda mahaifinsa to shine dalilin da yasa ya rubuta wannan littafin nasa tahziru sajid min ittikhadh al-qubur masajid saka haramun ne a gina kabari sannan kuma a zo a samu masallaci babu alaka tsakanin masallaci da kabari ta masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kabari na nan kuma ba a masallaci yake ba aslan ɗakin da na ishe daban masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban ba a haɗa tsakanin kamarin manzo Allah sallama da masallaci an masa ɗaki na musamman ba sai a zamanin sarki Abdul Malik ibn Marwan Abdul Malik ibn Marwan a lokacin sahabbai mafi yawancin su manyan manyan su fara kayewa sai kanana kanana ko kuma tabi'ai to a lokacin ne aka haɗe masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gefe kuma ga kabarin to shi yasa wasu daga cikin malaman Saudi Arabia in aka yi magana haka ta ce ai masallacin ya riga yi kabar ba kabarin ba ne ya riga yi masallaci kuma kuma ba haɗa suke ba su ko sauran masallatai da ake yi irin in ka tafi kasashe kamar Masar sai ga a cikin masallacin ne kuma da kabar kuma sai mutumin ya mutu sannan sai a gina masallaci akan kabarinsa a haɗe su sai a ce masjidu alwaliyi fulanin masallacin waliwa ne wa fihi zarihatu kuma a cikin masallacin kabarin sa yake so daga idan mutum ya kawo ana zuwa ziyara yanzu busiri mai burja busiri a masar kowa ya san kabarin sa ya san masallacin sa asali mai kuda da hamjiya irin su Ahmadu al-Badawi a Masar duk za ka yi ga masallacin su ga kabar haka suke a haɗe wannan musulunci bai zai shi ba ɗabi'a ce ta arna ɗabi'a ce ta kiristoci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karshen rayuwar da zai rasu ya riƙa yin waɗannan maganganu akwai sahabin da ya goyo ce tsohon kwana biyar manzon Allah sama ya rasu akwai riwaya ta zo da cewa ranar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam zai rasu sai da ya لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا الا يقيني ما يقول الا يقيني ما تشركوش سن قوت كبر قبر انباوان سو اوجن امتين وجاجين عباده من وقت يحذر ما صنعوا النبنا غرغدي كحيين الامر شي يتحرن الذي غرس يرك العنا يرك العنا ومو خالد ذلك الحمد لله ما من ولا مصيبه خصوصا amma wasu garuruwan da ba nan ba kaburburan bayan Allah sun zama wajajen ibada don za a bi a dandali a ta ya tafu kala kala ana ziyartar kaburburan su in ka tafi masa yanzu Hussein radiyallahu ta'ala an sayyidina al-Hussein radiyallahu ta'ala an akwai wurare a duniya ma sun kai wajaje biyar ana lissafa su duk kabarin sai da alfasai in ka tafi masa akwai kabarin kabarin sai kabarin sai in ka tafi karbala inda aka kashe shi akwai kabarin kabarin sai da alfasai har a madina akwai wajajen da wajen da wasu suke nuna cewa akwai kabarin sai da alfasai ne a wajen wannan ba karamin musiba ba ba ce a cikin al'umma bautar ba kuma zalimin musulma ya hada kuma musamman kuma a alakanta wannan kabarin da masallaci ƙarin laifi a kan laifi isa shi kuma suna da haka sun littafin da kitabun tori yi babi cewa babi da zai yi bayani akan cewa yin bauta a bakin kabarin wani mutumin kirki yana mai da wannan kabarin ya zama gunki sunansa watan to ina ga kabarin aka bauta ma wa kuma a a bauta ma Allah a bakin kabari Allah bai yarda da haka ba to ina ga kabarin aka bauta ma wa kaga ya fi hadari ce to mala ya kawo wannan shin eh, babin da ke bayani akan aljanaiz domin yi magana kan kafin alaƙar da kabari to shi yasa sai mala ya kawo wannan hadisin anan hadisin gaba ma yana da alaƙa da shi mu karanta shi da sun zo sati mai zuwa insha Allah sai mai bayani akan ta'aziyya an aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la la ce manzon Allah ta sama ya faɗi fi maradihi alladhi lam yaqul minhu a rashin lafiyar wanda daga shi bai tashi ba la'ana Allah al-yahud wa an-nasara Allah ya tsine ma yahudu Allah ya tsine ma nasara ko Allah ya tsine mai gudu Allah ya tsine ba na nasara duk fasara ka ɗauka. ko dai ikhbari ne ko du'ai ko labari annabi yake ba mu cewa tsinannin ne ko kuma annabi yana addu'a Allah ya tsine musu dama Allah ya tsine musu kuma ya ƙara tsine musu ai Allah ya tsine musu ko eh قل أنبئكم بشر من ذلك مطلوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت سنة يهود أيضا لعن الله اليهود والنصارى ألا ياتين اليهود ياتين من ساعة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد سنة وشكبوا لغا أنما وانسوا أمسعين وجادين إبادة لم مسجد وجن دعجي سجدة قالت لا لا أكتشي ولولا ذلك بعد أن ونم مغلت النبي به لأبرد قبره to da an bayyana kabarinsa a fili da ba a rufe shi a ɗaki na ba ghaira annahu kushi an yuttakhadha masjida sai dai an ji tsoron kada a maida kabarin annabi ya zama wajen bauta shi yasa sai aka rufe shi a ɗakin da na shi rabbi Allah ta'ala anha sabubba guda biyu su suka jawo aka rufe kafin manzo Allah sama a ɗakin na na Aisha ba a kai shi wasiqul garbadi ba sababi na farko a sababu shar'i sababi na shari'a shine wannan khashyata an yuttakhadha masjidan an ji tsoron kada a mai da kabarin annabi ya zama wajen bauta za ka ci a rike shi a ɗakin na na Aisha radiyallahu ta'ala anha ko kuma a gidanta ga ba wanda yake zo ya banna anan sabanin idan aka bar shi a makabarta kowa na zuwa sababi na zai shine as-sababul qadari sababi na kaddara Allah ya kaddara duk annabi inda ya mutu nan ake rufe shi

to manzon sama ya rasu a ɗakin na Aisha aka rufe shi a ɗakin na Aisha sannan kuma sahabbai sun ji tsoron kada a ɗauki kabarin manzo Allah sama ya zama wajen bauta sai aka ki bayyana kabarin da aka rufe shi a ɗakin na Aisha cikin addu'o'in da manzo Allah sama ya rika yi na cewa Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ya Allah kada ka sanya kabari na ya zama gunki a rika zuwa ana bauta ba kabari na sannan kuma manzon sun yi wata addu'a ce Allahumma la taj'al qabri ida ya Allah kada ka sanya kabari na ya zama wajen da za a rika dafdala ana da rubuce shekara shekara a bakin kabari na Allah kuma ya karɓi addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa yanzu baka ita ka je kai wannan ba da za ka je zuwa in ma ka zo ka ce wai za ka yi talla a wajen ko za ka yi addu'a sai ka je askar ta la yu'afuna la yu'afuna ba addu'a nan ka tsaya za ka musu abin da sojoji ne su halka kaji as-sultan kenan alwaji as-sultan yana bukatar haka yanzu akwai mutanen da su a jiye musu amma aka dumduma musu jiki sai ga tsimbi sai ka sun hanka a mutum tafi kaga so da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare shi daga irin wannan akwai kaburburan da ake nunawa ana cewa na annabawa ne yanzu a Filistin akwai Madinatul Khalil garin da ake cewa annan annabi Ibrahim ya rasu a Filistin kaje ga irin bautar da ake hawa Madinatul Khalil amma ganganar da ake ciki ma yanzu tana karkashin Yahudawa ne garin yana karkashin Yahudawa in ka tafi akwai kabarin da za ka yi an nuna ta ce kabarin annabi Musa ne kaga ana bauta masa kaburburin annabawa duk kusan haka za ka ga ana nuna ya ke kabarin musu kuma ana ma wannan kabarin Gwamnati gwamnatocin da ake da suna na na yan bid'a sai su ne gini a wajen a kafa tsaki gida sosai a mai da wajen wajen biki har a mai da shi wani mai biyan in mutum ya zo zai shiga sai ya ba da dubu ɗaya sannan abin shi da shiga kamar yadda ake a hubbara kamar yadda ake a makabartar wali dan marina a katsina kaga duk abin da ake yi wajajen ko kuma Kano waliyi wannan ala rawi Allah ya ce shi sun bi ta jahara za su jahannama shi duk mutumin banza ya biye musu Allah shi biye mu Allah mu rubuta ya tsare Allah ka tsare mu daga lalaciya Allah ka tsare mu daga shirka Allah ka tsare mu daga bid'a Allah ka tsare mu daga sako Allah madaukakin sarki muna roƙonka tashin hankalin da ke cikin wannan ƙasa tamu da kuma kasashen musulmai Allah madaukakin sarki ta juyar da shi ya zama a kwanciyar hankali Allah madaukakin sarki ta saukar da alkhairi a cikin jagorinmu musamman jihohi guda uku da ake ta'azabtar da mutanen jihar kuma musulmai ne ya Allah jihar Borno da jihar Adama da jihar Yobe Allah ka tsare su kuma Allah ka ƙara tsare yadda suke afuwa Allah madaukakin sarki ka kauda su ɗan uwa akwai bukatar da ƙara yawaita addu'a da jajircewa a irin wannan yanayi idan aka shiga cikin irin wannan yanayin to ba da wani abu da za a yi illa a koma ga Allah ta'ala hanyar tuba da riƙe gaskiya da aiwatar da abin da Allah maɗaukakin sarki ya to wani wata tambaya ya fitar da mu daga mawdu'i malam dan Allah mai ne hukuncin musabaka qurani a musulunci sai an gaba an gaba ta ko musabaka asali malamai sun ba da fatawa cewa musabaka tana cin al-mafalihul mursala abubuwa ne da ake yi shari'ar musulunci ta yadda da su a babi na maslaha mursala me ake cewa al-maslaha al-mursala almaslahatul mursala ita ce wata mas'ala da ta afku shari'ar musulunci bata ce komai game da ita ba amma sai aka kalla aka ga akwai alkhairi a ciki dama ba hukuncin ta a musulunci musulunci bai yi magana kanta ba sai kuma mutane suna aiwatar da ita sai aka ga akwai maslaha ta alkhairi a ciki shekul islamu tafiya ya ce akwai maslaha ta faɗaitar da mutane akan ilimin alƙur'ani a cikin musabaka alƙur'ani ce babu ne za a iya musabaka alƙur'ani za a ba za a iya musabaka ilmoma ba na alƙur'ani ba kan sannan almajirin sa imam lil qayyim alaihi rahmatullah a cikin littafin sa al-qudusiyya ya samar ma musabaka dalili na kiyasi yace sakiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu yayi murahana yayi murahana me murahana shine kuna musu da wani kace masa ka iya ka fi shi iya doki sai shi kuma ya ce ya fi ka iyawa sai ka ce to ga naira dubu goma na aji in ka tsere mana ka fashi dubu goma nan shi ba zai sa mutum da ya zai sa in ka tsere mana ka kwace dubu goma nan to sai na abubakar rafi Allah ta'ala an ya yi murahana kuma manzo Allah sallallahu bai hana shi ba to shine sai al-Imam al-Qayyim yace idan Annabi sallallahu ya yadda ayi murahana ta abin ya shafi musabaka kenan ko tsere ta doki yace to kenan ya halatta ma ai ilimi a cikin ilmo mako gaba gaba akwai al-Qur'ani saboda wannan asalin musabaka kenan sadaka musabaka tana da mazauni a cikin musulunci ya halatta za a iya yin ta iyaka musabakar da ake aiwatarwa yanzu a irin rayuwar da muke ciki ta fita daga haddin shari'ar musulunci ta na da musulunci ya sa mana manyan musabaka in kana jin labaran abubuwan da suke faruwa a musabaka ka zai tashi yadda 'yan kwallon suka koma mafi yawanci ƴan musabaka yanzu haka suka koma yadda ƴan kwallon suke haka suke a yi rigima akwai labarin da ake bada ma wata musamman da aka yi a nan zariya sai da aka haɗe yan operation yaƙi tsakanin ɗaliban malam wancan makarantar da malamin wancan makarantar za su gwamta sai da aka kawo yan operation yaƙi ɗaliban alƙur'ani irin musiba ce wannan sannan kuma kaga abubuwan da irin waɗannan gwamnatocin namu suke shiga kaga sun yi kane wallahi kai ta kasan gaba da shi ji an zo ana cewa an ba da mota talatin mota ashirin za a yi kaza wallah ka ji tsoron jin waɗannan abubuwa akwai haɗarura da yawa da suke abuwa a ciki sannan kuma yara mafi yawanci sun koma sun daina karatun ƙur'anin dan Allah suna yin ne kawai don su yi musabaka shi ce ita mutum zai koyi karatun alƙur'ani zai yi hadda zai yi tajwidi zai yi ilmin idan Allah shi kai ya yi don musabaka saka ni na kan ba mutane shara a mutum ya zai ji mun yi musabaka zan ba a ce kada ka shiga ba ka iya karatun ƙur'anin ka ba wanda a take cikin so da ka asalin musabaka a baci ta halal amma irin abubuwan da suke gudana a cikin ta yanzu idan mutum yana son ya tsira da addininsa bai je ya ce fanantar da alƙur'ani ba to abin da ya fi kai ya shiga dan shi ne a take shi sai maganganu da malamai suka yi da yawa kan musabaka a cikin bayanan da na yi akwai littafin al-Furusiyya na al-Imam al-Qayyim ya kama maganganu da yawa kusan za su shafi ɗaya akan musabaka al-Furusiyya littafin sannan akwai littafi fatawar Qur'an al-Karim shi ma sun yi magana kan musabaka malam mutum ne yake da abu yake da koga sai ya kasance idan sun tashi wurin aiki ba zai tsaya a yi talla ba sai ya ga dama idan ka ce za ka tsaya ka yi talla to sai ya hana ka talla a ah! to an ce an tashi kuma wani ne zai da wani ga masallaci na burci in ka masa nasiha bai yi ba shi ke ai ya halatta wanda ba musulmi ma kai aiki a ƙarƙashin ta idan ka nasiha ba zai ji ba shi ke nan sai ka ci gaba kai dai ka kiyaye ibada shi kuma to shi da Allah kai ne kayi abin da ka iya yi amma ba zai hana ka ba in zai hana ka yin sallah a lokacin da ake aiki da lokacin sallah ya ce ba za a je a yi sallah ba to wannan in dai ba zai gyaru ba abin da ya fi karabu da shi shi ya fi Allah mada kuɗi zaki zai baka inda za ka rayu ka samu arziki mai albarka amma ba za ka zauna da wanda zai hana ka kai ibada ba ka rabu da shi in zai hana ka kai ibada in ko bai hana ka ba shine bai yi to shi ke sai dai ba ba ta kaba ce shi ai shi abin da kare karanta a nan annabi sallallahu alaihi ya masa tallan gawa ne ko shi a cikin karatu amma ba mu karanta ba zan sun ya masa addu'a mun ce ne manzo Allah ya yi masa sallar gawa kuma ya masa salatu zahir ko gawar ta ba ta wajen manzo Allah sallama ya masa ba addu'a ba sallar gawa bayan ya rasu manzo Allah sallama ya masa sallar gawa na'am na'am ba wani nassin ne zai rufe shi tambayarsa kabari sai ya kai shekara nawa ya kamata a wuta a sake dora wani a sa ko ko a yi gidi a kansa ko a yi gida a kansa to asali malamai suka ce makabartar musulmai makabartar musulmai to muharrama ce asali ne halatta a huta asali ko shekara nawa za ta yi makabartar musulmai bai kamata a wuta ta amai da ita gini ba to amma sai suka ce idan akwai zarura da za ta sa dole a yi to ya halatta za a iya nafshul maqbara in an ce nafshul maqbara shine a busa makabartar a daidaita kabarbaran a yi wani abu daban suka ce in akwai lalura ta tilan sai wannan wajen za a yi wani abu babu laifi kamar misali a ce ruwan hayi hayi na ruwa zai bi ta wajen in ba kuma ta nan ba ba zai kai inda ake son kai ba to malamai suka ce za a iya rusa ta ban mu kai shekarun ba tukuna ina shi kuɗa mun fahimta sannan misali sai aka ce akwai wani abu a wajen da gwamnati take buƙatar za ta aiwatar ya shafi ƴan ƙasa amfanin ƙasa ne ko in ba a nan wajen aka yi batu to ba inda za a iya yi suka ce ya halarta to sai suka ce shekaru nawa suka kasu gida-gida wasu suka ce shekara ashirin da biyar wasu kuma suka ce shekara hamsin waɗannan maganganun guda biyu suka fi ƙarfi da wanda suka ce shekaru ashirin da biyar da wanda kuma suka ce shekara hamsin sai waɗanda suka ce kuma a duba a ga yaushe aka fara yin makabarkar shin a kaddarawa ana tsammanin duk wanda yake ƙarƙashin makabartar nan ya rage rajintige sai a je a yi domin sai na mu'awiyar rabi Allah ta'ala anhu duk wani aiki na ruwa ya taɓa zuwa zai shafi makabartar Uhud makabartar da aka rufe sai na Hamza radiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Abdul Jabir bin Abdullahi da kansa yake ba da labari yace muka je sai muka sayyidina Mu'awiya muka ce mushi ba za a yace a kwashe su daga wajen a canza musu waje muka ce a ai su shuhada'u ne ba a canza musu wuri inda suka rasu anan ake kiddife su ya ce na hanko babana bayan lokacin baban sai shekara wajen kusan arba'in da rasuwa ya ce na tarar da shi yadda aka rufe shi yana nan dama lokacin da aka kai mishi wani tsara yi haka da hannunsa ya ce sai na je na cire hannun hannun kuma ya biyo ni kamar ɗan kamar mai rai ya ce jinin wajen na nan kamar yanzu aka masa kaga bala a yawon inda rabbi to sai suka kafa hujja da wannan suka ce tunda sai Imam Muawiya radiyallahu ta'ala an yi niyyar ya bashi su domin ai aiki a wajen amma sahabbai suka ce a shuhada'u ne ba a musu a shaida ba shuhada'u bane za a iya rusa makabartar a canza ta ko ai wani abu da zai zama mai amfani ga al'umma in akwai lalurar da za ta sa to su ne waɗannan shekaru ko shekara hamsin ko shekara ashirin da biyar waɗannan mazhabobin guda biyu suna da ƙarfi wallahu a'lam ai ko namiji ne ko mace ko yaro ko babba in dai mace ce kuma namiji to hukuncin zai hau kansu duka da baki na babu bambanci na a kwashe kabarin kogo a yi eh eh ko dawa ba a fara sawa ba ai ya riga ya wakati saboda me zai zai wakati ya ba a dawowa kan wakati Saboda ya wakati kuma ya zai kwace ba girma ke ba zai yi ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك